lafiya Allah ya kara imani da nisan fara da albarka da ya fi ba. Sai malam tambaya na tambaya da ke ita kamar haka. Mutum ne ka masa aiki sai biyanka a lokacin da a lokacin da suka yi aiki kenan. Sai da ya karɓi lokaci kafin ya ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wannan wanda ya jinkirta biyan mutum kudin aikinsa ya saba sunnar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da zama zala sallallahu alaihi wasallam yana cewa u'tul ajira ajrahu qabla an yajufa 'araqu ku biya ma'aikaci ladan aikinsa tun kafin gumin sa ya bushe wannan gumin shi ya bushe an ɗau lokaci sosai kafin a zo a biya shi babu shakka wahalar da shi dan bai niyan ya ce masa ba ta yana da laifi a gurin Allah kuma Allah shi zan sakamakon da zai masa wallahu a'lam Allah ya Allah a da da وانا محاضرة تقول في شيخ الاسلام ابن تيمية شيني احمد ابن عبد الحليم ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى سنسى احمد سنما هيكنسى عبد الحليم kuniyarsa abul abbas ya fi shahara da suna ibnu Taimiyya. Taimiyya dan da wasu malamai sun ce sunan mahaifiyarsa ce an danganta shi gare ta domin ita ma tafiya ce a wajen wa'azi da karantarwa ibnu Taimiyya bai zamani da sahabbai ba don sahabbai yawanci sun kare ƙarshen ƙarni na farko da ƙarni na biyu amma shi ibn bai yi ƙarni na biyu ba bai yi ƙarni na uku ba bai yi ƙarni na hudu ba bai yi ƙarni na biyar ba an mahaifin shi na a ƙarni na shida 661 after hijira shekara 661 bayan hijirar mazala sallallahu alaihi wasallam a ga tsakaninsa da sahabbai akwai rata da yawa amma shi magabaci ne kuma asalinsa mutumin haram ne haram daga kasar turkey na aka haife shi a nan ya girma to amma da yake fitintunan mutanen da ake su ta tar da hare-hare da suke kaiwa musulmi da musulunci sai sa familinsa suka tashi daga gurin suka koma kasar sha a kasar sham din ya shiga neman ilimi gadan gadan malaman sun fi ɗari biyu shi kanshi ya fara rubuce-rubuce yana ɗan shekara bakwai ya ilimin hadisi ilimin mustalah ilimin usul ilimin tafsiri ilimin tauhidi ilimin mantik kai ba sanin da ibn taymiya bai shiga ba ya rubuce-rubuce da dama daga ciki akwai irin su aljawab sahih لما بدل دين المسيح أكوي اتباع الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم أكوي العقيدة الواسطية أكوي الرسالة الرسالة التدمورية أكوي أنا بدي بديا واحد تفسر سي جا فتاوى ابن تيمية فتاوى فتاوى شيء كذا مجلة دي تلاتين دبقوا كما يوصف فتاوى سمادك أبن shi duk rayuwarsa ba a zai yawancin rayuwarsa a zai da yake ya yi rayuwa shi ahalus suna ne balma ma shugaba a zamanin sa da zamanin mu domin duk duniya sawa'un kai sufi ne sawa'un kai ahalus suna ne sawa'un kai shari'a ne sai aka ce maka ibn taymiya dole ka saurara makiyarsa masu sun yarda ya kai su ne. shi wata aya ce daga cikin ayoyin Allah a doron ƙasa saboda irin kaifin basira da Allah ya bashi kuma shi yasa duk bannin da ya shiga sai ya kware a wannan bannin kuma sai ya yi rinjaye akan masu wannan bannin haka logic a ilimin mantiq da ya shiga ilimi ne kawai na na shirme logic yadda za ka caza kwakwalwarka ilimi ne na shirme sai ya shiga ba bai yadda da ilimin ba kuma bai yadda a shigar da ilimin da falsafa cikin addini ba amma da ya shiga cikin ilimin ya karanta sai da ya dawo kuma duk malaman mafikin sun dawo almajiransa karshen ta ya ce ilmin mafik ta ilmin la ya haɓa wahabi wa la ya tabi ilayhin daki mai kwakwalwa bai bukatarsa dole kuma bai fahimtarsa har yake nan ba amfani ka je ka neme shi to wannan shine ibnu taymiya yawancin rayuwarsa a prison da yake in ya bada fatawa irin fatawa ko buriyu ko yi fatawa cewar Allah yana sama akan alalishin sa duk da in ya tabbatar da tauhidi kawai sai a yi rigima da yadda ake ta yin sunna sai a ji a kulle shi yana gwada kuma sai ya ta tarihi ya ta rubuce rubuce mutane sun ta zuwa ta baki wanda suna neman fatawa yana musu har ya mutu bai aure ba ga mazaje ke da suka ba da rayuwarsu da Allah ba lokacin aure ne ya aure bisa tafi da ilimi Allah ya kara da gari wannan a takaice ke da cikin rayuwar ibn taymiya ya kuma Assalamu alaikum. Bayan da da wannan ba wani yau da mu haka sadaka ta gada kai wanda ka zawa kaɗan ka dama ka bashi akwai wanda zai tambaye ka ce masa nasa baka bashi ba to wanda ka san masa din ma'aika kyauta ka saboda haka in ka biki ta babu laifi na da sauran lokaci sosai za mu shaka wala gajere ke za mu tashi da wuri insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمحروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله لست من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا <coughs>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 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi sallama daga maska zuwa madina da shekara 1444 allah madaukin sarki ciki yardarsa da nufinsa ya yarda mana haɗuwa domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da muka saba fatanmu allah madaukin sarki ya agaje mu ya ɗora mu kan daidai idan ba mu shafa ba a karatu da muka yi jiya mun shiga sabon sura sura tulkola wanda muka karanta aya ɗaya ayar da allah madaukin sarki ya ba mu doka bayan ya kira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai bai wa al'ummar sa doka cewar duk wanda zai saki matarsa ya sake ta domin gabatowar idda kuma muka ce iddar ita ce ko tsarki uku ko al'ada uku ko wata uku ya danganci yanayin ita mai idda Allah madaukin sarki ya sake ba da doka lallai lallai mutum ya kula da kirge a kididdige wannan kiddar a tabbata ana kulawa da kirge saboda ta fita daga ciki ba a dawo da ita ba idan ana son dawa da ita a cikin wannan Allah ke mu ji tsoron Allah sannan ya ce kar a fitar da su daga gidan da jinsu sannan su ba su da haƙƙin su fita su ci gaba da zama suna zuba ado da allon ma hayu hadithu ba da zalika amra nan muka tsaya jiya na ga matasa zama da hayya na Allah ya ce na idza balagna hunna kenan kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan cewar mutum ya saki matarsa kuma yanzu haka tana gida tana zaman idda a zaman iddan nan nauyin asukuna da nafa kadi yana kansa asukuna shine wajen zama dole shi ne tare da mata wajen zama kuma tare da ita zai zauna sannan wajibin shi ne ya ci da ita ya shayar da ita domin tana cikin haƙƙinsa kuma shi yasa aka ba shi daman ya dawo da ita in yana son dawo da ita wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha to Allah madaukakin sarki sai ya ce fa idza balagna ajalahunna ay fa idza qarabna inqida'a iddatihinna idan su matan masu idda a cikin gidan miji suna daf da iddar iddarsu a gida wata uku tsarki uku haila uku ya kusan ya kare to Allah madaukakin sarki ce fa amsiku hunna bi ma'ruf aw fariqu hunna bi ma'ruf da biyu ne ko ka dawo da ita ita idan zaka yi raj'a zaka dawo da ita ko ka dawo da ita amma bil ma'rufi a bisa yadda shari'a ta yadda ba duka ba zagi ba cutarwa abin da yasa Allah subhanahu wataala ya kawo da domin larabawa a jahiliya idan mutum yana son ya wahalar da mace baya son ta kuma ba zai bar ta tawayi wani ba in ya sake ta tana cikin idda ta yi wata daya ta yi wata biyu ba bayan wata uku take fita ba tana dab da kare wata uku sai ce na dawo da ke na dawo da sai a ɗan zauna da ita sati biyu sati biyu sai ce kuma na sake ta ba za a sake wani wata iddar ba wani wata uku ba to haka za su yi ta wahalar da ita addinin musulunci ce bi ma'ruf in za ka dawo da ita ka dawo da ita bi ma'ruf ai bi ma ta'arafa alaihi shar'u yadda shari'a ta yarda la darara wa la dirar ba cuta ba cutarwa aw fariquhunna bi ma'ruf ko ku da su dani lafiya shi ma bi ma'rufin shi ma bi ma'arufi ko ka dawo da ita bi ma'arufi ko kuma ka sake ta ka bar ta ta tafi amma bi ma'arufi ya bi ma'arufin anan idan mutum ya saki mace idan iddarta ta kusan karewa to zai bar ta ta tafi ba bi ma'arufin ba tare da zagi ba ba tare da hantara ba ba tare da cin mutunci ba ba tare da an kai kotu ba an gane ko kai ka saka ai ba sai an ji kotu ba sannan addinin musulunci bi ma'ruf yana kudaitar da kai da kai sake ka danki wani kuɗi mai nauyi a cikin kuɗinka mai tsoka ka ba ta ka ce Allah ya raka shi hanya a kware da gaske Allah ya kiyaye hanya bismillah sai a ba ta kuɗin iya daga cikin kyautatawa idan ta sharar musulunci ai dan ka sake ta ai musulma kai ba musulmi ne babu gaba tsakanin wato ka san duk al'amuran yawanci son zuciya ne ka sake ta duk inda ka je kawai za ka ta batanci ne kun daɗe kuna zaman lafiya an samu ɓaraka an samu damuwa ka sake ta duk wani asiri kuma na ta sai ka tonawa duk abokan ka bakin ka ai ban za ci ai kaza kaza ci wani sirri na ta bai kamata ka bayyana jama'a ba sai ka ta bayyana jama'a to addinin musulunci ya ce maka bi ma'rufin ka kyautata mata haka masu cewa addinin musulunci addinin ta'addanci ba su san da irin wannan ba ba san da irin wannan ba ka saki mace kun samu rashin fahimtar juna amma an ce ka kyautata mata ka ba ta kuɗi kamar da wata aya ta zo ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف المتعة كباتا هنا أبو كجير لإتدائي تولى ينا بسبين كيوت تاور الدين المسلمين كما شاء الدين المسلمين ينا أمرتا متن يكيوت تاوى قوة ka kyautata wa matarka ka kyautata wa iyayenka ka wa ƴaƴanka ka wa mahaifanka ka wa kanka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata lalle Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa ka kyautatawa wanda ba musulmi ba ka kyautatawa musulmi ka kyautatawa musulmi ka kyautatawa wanda ba musulmi ba inda muna yin wannan da ba a ganin bakin musulunci wallahi mu musulmin da mu muke ɓata musulunci mu muke bata musulunci koyarwar addini daban mu ɗabi'unmu daban manzara sallallahu alaihi wasallam ya fita bayan gari cikin garin madina ya je kiwon dabbobinsa iya tare da dabbobi tumaki sun fi ɗage kawai sai zo ya gamu da wani wanda ba musulmi ba kuma mushriki ba mushriki kasa sun fi muni ai gwara-gwara kirista gwara-gwara yahudu wannan duk alun littafi amma ka ce maka mushriki wannan kwata-kwata ma bai da littafi ya gamu da shi bayan gari kawai sai da mace makonsa kun san menene manzo Allah yi wannan dabbobin ba ta ɗaya musu fiye da ɗari bai da kudu kudu guda ɗaya ba yace kora suka tafi da su gida haka mutumin ya kora su gaba nakan ba da misali akan wannan kamar yanzu kai ne kana ɗan kiwon ka a wajajen riyar ɗan nan haka sai ka gamu da wani biro. kana da shanu kasan kai hamsin zuwa ɗari suka ce bismillah ya ba ka tafi da su zai yi a haba wallahi sallahi da sun sun sun yanzu irin hamsa ɗan masu kuɗin nan na arewacin nigeria kai ba ma nan kawai ba ba arewacin nigeria kawai ba yanzu ina kudu kudin nan wallahi akwai inda suke kishirwar musulunci suna so wanda zai kai musu su karba amma ba su ga kowa ba an da za a yi wata gidauniya mai ƙarfi sosai jiha a shiga jiha sai an gama da jihar a shiga wata jiha in za a shiga a shiga da biliyoyin kuɗi a tuhu da tirela tirela da buhunan shinkafa buhunan wake ana jin gida gida ana raba mutane wallahi tallahi za a musulunta wallahi tallahi kun yi na ce wallahi za a da sosai sai mutanen nan haka suke ta mu na rasa wani irin addinin mulki mu sai dai mu zauna a nan malaman ma mu ta zagin juna a cikin gari a yi ta tsinewa juna kuma duk muna cikin la ilaha illallah muhammadu rasulullah da duk muna ciki ba ta mu ake ba ta wa'ancin aiki mu kula da su mu kula da su to Allah ya dawo da mu. Allah madaukin sarki ya ce bi ma'rufin fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf ko ka riƙe matarka da ma'arufe ko ka sake ta da ma'arufe a nan malaman tafsiri suke cewa lafazi da alƙur'ani mai girma ya yarda a yi ciki da shi ƙwaya uku akwai guda biyu cikin nan gurin akwai guda ɗaya cikin nan gurin ne an fara kuhunna bi ma'rufin al-mufaraqa rabuwa dan mutumin da ya ce da matarsa ya rabu da ita Hmm? ya rabu da ita duk mutumin da ya ce da matarsa ya rabu da ita to shi kenan sun rabu farakaha shi kenan an samu mufaraka an rabu na biyu a tsala kamar da zo cikin daga farkon surar ko tsallak tumun nisa saki kenan duk mutumin da ya ce da matarsa ya sake ta ta saku na uku cikin suratul baqara at-tasrih فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان شيء سلمة duk mutumin da ya ce da matarsa ya sallame ta to ta saku duk mutumin da ya ce da matarsa sarrahaha to ta saku ta saku amma bayan waɗannan alfaz guda uku sauran alfaz sauran kalimomi da ake saki da su wanda yake suna koma yawanci da al'adun mutane to sai a koma ga shi wanda ya furuci da kalmar saki me yake nufi da Allah kaki ki bar min gida da Allah wannan an sake ta ba sake ta ba sai a koma ga shi wanda ya magana me kake nufi in yace saki yake nufi shikenan sai a karba idan kuma idan kuma yace ba saki yake nufi ba shikenan ba saki yake nufi ba Allah ce wa ashidu da wai adilin minkum ya ce ku sanya shaidu biyu daga cikinku masu adalci ku shaidantar da mutum biyu masu adalci daga cikinku a kan mai a kan attalaq a kan arraja a kan shi sake ɗan idan mutum zai saki mandubi ne mandubi ana son haka mutum ya nemo shaidu guda biyu adilai ya saki matarsa ku shaida shikenan sun shaida shikenan a lokacin da zai dawo da ita in tana dabda kammala iddarta sai ya nemo shaidu biyu ya kowa ne da Allah ku shaida ya dawo da matarsa shikenan sai a shaida amma fa banda daurin aure a daurin aure ma akwai wa ashidu da wa adlin minkum akalla a samu shaidu biyu abin da ya sama to amma wannan wajibi ne a nan mustahabi ne mustahabi mandubi idan ma mutum bai yi ba ba laifi kuma shi sa yawanci mu ba a yi yawancin wanda suke sake ai kawai wani ma tafi basu je zai kawai ya tura mata shi kenan an gama amma mafi kyau a rika sanya shaidu din yaki wa ashidu zawai adlin minkum ku aqimu shahadata lillah ku tsayar da shaida domin Allah ku tsayar da shaida domin Allah wannan kafar akwai muhimmanci domin yawancin shaidunmu a yau da na gida da na kotu duka shaidar zur ake wallahi tallahi ba gaskiya ce ah to ai ai ni ga dole ko ga dole lokacin da aka gurfadar da ni gaban kotu daga nan gida aka ɗauko ni gidana ina kwanci kuma ko allura ba a samu ba allura amma shaidu tsaye da haiku wallahi tallahi shaidu mutum goma sha uku ka wannan ɗan ta'adda ne kuma dukkan su makaryata jama'a jiya ake yi za a je a samu mutum da kawai musulmi ba a lallaba shi da abin da muke so ka yi mana za mu baka kaza sai ka ga mutum ya sayar da addinin sa ya je ya tsaye da karya kuma wallahi tallahi sun zo sun yi mutum bai taba gani na ba ni ban taba gani shi ba sai ya zo ya tsaya wannan na ji na same shi tunda akwai charge akan cewa wani cajin yana nuna cewa muna sponsoring na yara yara boko haram su je shiga boko haram kuma muna hana mutane karatun boko sai aka sa wani yaro sai ya baya wai ni hod ne a jami'ar kogi kuma kaga Allah ya kama su wallahi tallahi ban taba yin hod ba ban taba yi ba a rayuwata ai mala in kaga yadda Allah ya tura a jirusa a gurin wato amma ba a cewa komai an sha addu'a wallahi tallahi kuma shi yasa in zai je kotu wallahi da confidence ɗari bisa ɗari nake zuwa yaro ya zo ya tsaya eh, shi ya zo da farko yana zuwa guri na karatu a masallaci yana karantar da shi boko haram sannan na biyu ya zo yana neman ya tafi karatun boko yana son ya shiga jami'ar ni ina hod sai na hana shi sai na ba shi kuɗi ya tafi ya je shiga boko haram wannan shaida guda ɗaya ne wannan to kasar lauyoyi ba dama ne wani lauyan da ya zo yana tosa zaminin ɗinsa ya ce to kai da ka zo neman admission a hannunsa kai ka gama makarantar kenan ko ka gama firamare ka gama secondary ya ce eh mai sunan sunan firamarenka bai sani ba a zai bai saba karatu ba me sunan sakandirin da ka gama wallahi da shi ya kai minti biyar yana tunanin wani secondary school zai zai ambata ƙarshe kun san me ce government girls secondary school namiji na fashi ba wallahi alƙalin ya kyalƙyale kamar zai faɗo daga kan sai kana kato namiji da ya kai sabon mangyar wala ba haka aka ba kuma wallahi tallahi musulmi wallahi tallahi musulmi ta sauran haka aka dinga kama su aka dinga kama su kai shirar ba ta kai ko ina ba sun kansu sani ta lalace shi sa Allah ya ce wa aqimu shahadata lillahi kar ka karbi kudi mala shedu da ake shedar da ake a yawancin kotunan wallahi ni da kashi 50 duk na ƙarya ne to Allah ya saka da alkhairi mala ce 75% duk na ƙarya ne kuma bayan dawa ni wa'anda na gani Allah ne kawai ya sani wa'anda na gani manya-manya manya mutane da aka tumce su da irin wannan yaran da aka yi training ɗin su domin su je su yi shaida da su nake kwana wasu su suka ce mana ya zaɓi abin ya fi su su ma an sa su ne wallahi akwai yaron da wata rana muna mun yi sallah mun idar da sallah kenan na kan yi nasiha bayan sallah ba prison ba muna dss custody a lokacin wani underground ne can to bayan mun gama sallah ai na yi nasiha dan kawai sai yaron sai na ganshi kowa ya tashi an tashi sai na ga shi kaɗai a zaune ya yi haka ya kai wajen awa guda a gurin da ya tashi sai na gina same shi na taba shi abdullahi me ya faru yana ɗaga kan shi haka ma da wallahi duk hawaye ne kawai ya ji kirjinsa ko ina ya ce mala kuma yaro ne yaro ne dan a taɓa haka kawai aka ya ka kamo shi bai taɓa sai wani abu kwaran ba ya sha duka ya sha duka dole sai ya yarda daga karshe kawai sai suka ɗaya yaudare shi da kudi ya zo ya shaida akan wani babban ba za a bace sunan shi ba amma duk sai shi ya shaida a kansu ya shaida kuma akan yaran abu a lokacin akwai wanda aka je aka babbar da su a ako nan aka kama su ya je shi da kansu ya ce malam na ce na wace Allah zai gafarta ba mu da kai ya ce wallahi yanzu an sa shi yana ta shaida ya shaida kan wannan ya shaida kan wannan wallahi malam ban san su ba amma an tilasta shi a da shi sa kullum ba ku sani ba idan kuna cewa yanzu kuna cikin damuwa yunwa kaza kaza kaza mu da muka sani mun san muna cikin ni'ima wallahi tallahi wancan gwamnatin da ta ci gaba wancan gwamnatin da ta ci gaba to wallahi wannan tafsirin ba za a yi shi kiran sallah ba za a yi ba da wani shiri ne daban na musamman wanda har yanzu kai mutane sun gane an gane amma ba za a iya ce ba komai ba saboda sharrin turawan waje ne kawai saboda haka wa aqimu shahadata lillah ku tsayar da shaida don Allah ba sai a kotu ba ko a gida ne abinda baka gani ba kar ka faɗa Allah da kanshi bai ce dan Allah za a yi mutum a baka kuɗi ma bai taso ba a kotun musulunci ba a karɓar kuɗi kafin a shaida babu a shaida ba a sayarwa manzara sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mai shahadatu zur alawa qawlu zur alawa shahadatu zur alawa shahadatu zur sai da miƙe ne samu wuce lafiya to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada wannan dokoki sai ce zalikum duk wannan dokokin da ake bada tun daga farkon sura ku yi sanki domin gabatun wa idda kar ku sanda su daga gidan da jinsu ku kirdige iddar ko kuma watannin idda da dai sauransu har zuwa wannan guri Allah ce zalikum duk waɗannan dokoki yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ana wa'azantar duk wani wanda ya imani da Allah da ranar karshe da wannan dokoki wa man yattaqillaha duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya ji Allahu makharaja Allah madaukakin sarki zai masa mafita daga dukkan wani kunci da damuwa kaga wannan ka'ida ce fa mai zaman kanta ka yi tsoron Allah ka samu mafita sau da yawa muka shiga damuwa muka shiga kunci to abin da ake bukata ka yi tsoron Allah ka in ka yi tsoron Allah duk wata damuwa za ta wuce ke bugu da ƙari wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah madaukin sarki zai azurta shi daga inda bai tsammani ibn kathir rahimahullah ta'ala ya koro wata riwaya anan to wani sahabi Auf ibn Malik al-Ashja'i wannan sahabi Auf ibn Malik al-Ashja'i ɗan shi ya bata daga ƙarshe sun suka gano cewa yana hannun abokan gaba makiya kafirai sun kama shi ne za su kashe shi tunda ana yaki sai hankalinsa ya tashi hankalin matarsa ya tashi sai ya garzo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru kuma iyali na a yanzu haka tana cikin tashin hankali ba ta cin abinci ba ta bacci dan Allah ya rasulullahi menene mafita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka ga mata ku biyu ku rike wannan addu'a la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ku ta nanatawa wannan ita ce addu'ar duk wanda lamarin sa ya fata bai gani ba duk wanda lamarin sa ya fata to ya rike la haula wala quwwata illa billah zai ga wannan lamarin insha Allah su biyu suke suke ta nanatawa suna addu'a la haula wala quwwata illa billah sai addu'a sai aiki inda yaron yake an sa masa anko a kafa a sai ankwar ba ta shiga da kyau ba sai ta kunci su kuma makiyar sai suka gabala suna tsakanin tsakaninsu yaro sai ya fita a hankali suna da waɗansu dabbobi da yawa sai kura su a hankali sai ya gaba da sai kawai mahaifinsa an gane ko ai dama abu biyu Allah ya ce in ka ji tsoron Allah abu na farko ja'allahu makharaja to ya samu mafita Allah ya kubutar da shi daga kisa abu na biyu wa yarzuqu min haythu la yahtasib da dabbobi Allah ya bashi ya kora sa ya samu uban shikenan kawai dabbobi sun zama nan yaƙi ake wannan lokacin ba fata bane kamar ganima ne yayi Allah ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk mutumin da zai dogara da Allah to Allah ya wadatar da shi duk mutumin da zai dogara da Allah Allah kadai ya ishe shi haka ne ko malamai suka ce abin da yasa aka kawo tawakkuli anan domin an samu takawa a baya takawa da tawakkuli suna tafiya tare an gane ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda yana zaman kansa ko wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wannan shi yana zaman kansa amma suna da dangantaka da juna domin takwar nan shine al-akhdhu bis sabr kai riko da sabari sai ka dogara da fa idza azamta tawakkal ala Allah wannan guda suna tafiya kai riko da sababi sai ka dogara da Allah duk mutumin da ya dogara da Allah ya yi tawakuli bai yi kudu sababi ba tawakuli ya yi ba tawakuli ba kama mutum ya zauna ne ce wallahi ni ya'ya nake so to kai aure mana a Allah zai bai zai samu ya'ya Allah da ya ce dogara da shi Allah ne ya ce kai aure kafin ka samu ya'ya cikin tsabar tawakkuli Allah zai baka aya ba tare da mata ba wannan ba zai yi ba duk mutumin kuma da zai yi riko da sazabi ba tare da tawakkuli ba shi ma a nan tawakkuli sa yi ba kuma shi yasa a wata ayar Allah madaukakin sarki ya hada kawa da tawakkuli nan ba an raba ba wa mai yattaqi Allah ya ja'al lahu makhraja an gama can kuma za ka ji wa mai tawakkal Allah fa huwa hasbu to a wancan ayar an hada ta kawa da tawakkuli sai Allah ya ce wa man yattaqi yace, wattaqullaha wattaqullaha wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku riku da sababi falyatawakkalul mu'minun sannan ku dogara ga Allah sannan dogaro da Allah kawai ake dogaro ba a dogaro da kowa mun fahimci wannan la malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal haka wannan wannan ibara ce ta malaman tauhidi ba cikin littafin tauhidi sai su yi magana akan haƙƙin Allah abinda Allah ne kawai yake yi wani baya yi ana dogara da wani a jama'a mu tabbatar ana dogara da wani ba Allah ba to haka idan ka zo ka ce la malakun muqarrab wala nabiyyul mursal kai ne ba wani mala'ika mai kusanci da Allah ba ba wani annabi da aka aiko ba duka babu wanda za a dogara da shi sai Allah shi kadai wannan wannan ba wani tashi hankali ba a cikin da tattafan tauhid haka za ka yi ta samu su kasa-kasa, kata saboda haƙƙin Allah na Allah ne haƙƙin na annabi kuma na annabi amma rashin fahimta sai ya sa a yi hayaniya da sauransu kuma ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu Allah ya ce inna Allah balighu amri a wata riwaya inna Allah balighun amrahu Allah madaukakin sarki mai zartar da dukkan al'amuransa ne babu shamaki tun daga farko sura yadda yake ba mu dokokin nan akwai wanda ya sai ce ba zan yi ba akwai wanda ya sai hana shi dokokinsa to Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ikon sa da yake shi shi abin da ya gina mai yake yi ba bai taka masa da shi inna Allah baligh amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara haqiqatan labari Allah madaukin sarki ya sanya wa komai a doron kasa iyaka komai yana da iyaka komai yana da iyaka babu abin da bai da iyaka shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle mu komai mun halicce shi ne tare da iyakarsa Allah madaukakin sarki yake cewa wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira ya halicci komai sai ya musu iyakoki Allah madaukakin sarki ke cewa wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar komai a gurin Allah da iya gurgurdansa shi Allah bai sakin lambari saka kai haka komai da gurgurdansa yadda ake bukata da gare ka Allah madaukakin sarki yana cewa wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum ce komai da kasai da wannan duniya muna da fuskokin ba sama ko me ka gani akwai fuskokin ba da yawa ake su amma ba duka ake sake muku ba Allah yake ba ma sake muku faci kaɗan gurgudu iya yadda ɗaya da suke bukata yanzu arzikin da Allah yake shi in ya saukan mana ajiye za mu lokaci Allah kuwa kaɗan kawai ake san mana iya bukata kawai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wata aya walau basata Allahu ar-rizqa li 'ibadihi la baghawtu al-ard walakin yunzilu bi qadari ma yasha inda Allah subhanahu wa ta'ala zai shimfida wa bayinsa arziki haida sun yi azarbami sun yi dagawa a doron ƙasa kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istakna mutum yana yin girman kai yana yin ne, yana wa jama'a girman kai kawai don ya ga ya kuɗi Allah ke walakin yana zuwa da kadarin ma yasa amma arziki iya gurgudan bukata kawai sai a ɗan kincino mu kuma saboda a zauna lafiya yanzu dukkan muka zama masu kuɗi kowa ana yi zama ɗan gwaji to wa zai ma wanki wa zai ma kaji kanci mota ka ta lalace liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya Allah yana da hikima a abubuwansa shi yasa komai iya gwargwado kawai ake saukarwa? yanzu idan ka ce ruwan sama nan ma Allah ya ce wa anzalna sama'i ma'an bi qadar sai muka saukar daga sama ruwa iya gurgudan bukata yanzu ruwan da Allah yake nufi a sama in ya saukar ai zama dufana ha to mutanen annabi nuhu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kawai an gama ha ɗan ƙanƙanin lokaci ne kawai an gama فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد كل شيء كنا فأما دون أبا أدور كسينا بقعة الروا وجعلنا من الماء كل شيء ثم النروى بقدر معلوم إياه قرقدهم بقعة الكون za ka shuka masara gonar masara Allah su masara ce ya saukar da ruwa iya gwargwadon yadda masara za ta rayu tana da gonar masara idan aka ba ta ruwan shinkafa a gonar masara ba za ta yi ba haka ne kwarai da gaske kwarai da gaske to saboda haka komai Allah madaukakin sarki yana saukarwa ne iya gwargwadon bukatar mutum hatta kai kanka halittan kanka da aka yi ba daga ruwa aka halice ka ba to wallahi wannan ruwan shi ma gwargwado ne sai da Allah ya kaddara shi Allah madaukakin sarki yana cewa ma aksara min ayi shay'in qutila al-insanu ma aksara min ayi shay'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu fa min faqaddara an halice ka daga ruwan mani ruwan mani masu da aka kaddara kan wannan ruwan da yake fitowa malaman sa sun ce ƙwayoyin halitta da suke ciki Allah ne kawai sun ya kasu miliyoyi amma wanda ake bukata kawai da zai yi aiki ƙwaya ɗaya ne ba kawai kwaya ɗaya ne kawai wannan ƙwaya ɗaya masu an kaddara shi kwana arba'in ruwan mai ne kwana arba'in gudan jini kwana arba'in tsokan nama haka Allah ya kaddara wa kulla shay'in qaddarna hu taqdira haka haka ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara su bai sake su sakaka ba tana ganin anan za mu dakata da karatu ne insha Allah ta'ala وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت